Allah ai muna yini na sha shida na wannan wata mai albarka hijira da da ɗari hudu da arba'in da bakwai an ɗaure da biyar da wata na watan mars wata na uku na shekarar dubu biyu da ashirin da shida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 الله الرحمن الرحيم إن يوم القتل للي ومر الرولة ديوة ميقاتهم أجمعين ما هذا فيه باكي لا يوم لا يغني مولا أم مولا شيئا كان دون المسلم بدأتون ما ومسلم كومي بقى فلهم ينصرون ما بدأ أباكم في بقى illa man Allah? sai wanda Allah ya tausaya wa ya jiƙai innahu huwa al-aziz ar-rahim lalle shi Allah mazuwayi ne kuma mai tausayi ne jinkai? daga cikin sunayen alkiyama ko al alkiyama da Allah ke siffanta ta da shi akwai yawmul fasl inna yawmul fasli kana miqata lalle ranar rarrabewa ta zama nisan lokaci ne dai ne da aka sa zai zo da aka tana da sunaye da sukoki da yawa da yasa kuma aka san mata ranar rarrabewa ranar hisabi ranar tantancewa ranar bincike ranar kayyace ranar da za a fito da komai ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ranar kiyama rana ce da duk musulmi mumini ya yi imani ita sai dai ya ƙi da kuma aiki domin ta shi ne yake bambanta zai wani zuwa wani wani zuwa yake kamar ismama dama ai za ka zo kowa ma zai ce da biyar da ta zo duk ɗaya ne haka wani yake muna galiba haka muke gani to me ya yi ismama za ta hoda ma za ta bata tantanci hankalin mutum ya tashi wajen ita ba ba ta tantanci mutum ya gyara ibadarsa don ita ba ba ta cancanci mutum ya tura saboda ita ba a zuwa nake ganin wani bawa Allah yana faɗa ne sababin da ya sa ya tuba sababu shi dalilin da ya sa ya tuba ya ce wallahi ya kwanta barci sai ya ji matarsa ta shigo tana ta da shi tashi tashi ya ne mata magana amma ba ta ji tana kiransa ya ne mata magana amma ba ta ji ba ta fahimtar da yake faɗa ba ta ji ya ce sai ta je ta gaya sauran yan uwansa haka da yake duk yana ji amma ya kasa tashi sai suka sai ya ji suna cewa an ya bai rasu ba yake to a ni lafiya ta lau ba rasu ba ina ji amma ba sa bin yake da za ka ji ka kira wani likita yake yana biya ka kira likita likita ya zai kasa ba shi yana cewa likita ni ta lafiya ta lai ni fa da raina sai likita ya ce ya mutu ya mutu yake ni fa da raina amma ba sa bin me yake faɗa kuma ya kasa motsi ni ta lafiya ta lai da raina ya ce wallahi yana da gida ya rinke da kukan yadda da an yi mutuwa duk yana ji ya ce yana ji aka zo ana ai maza a zo a shirya shi ya ce yana ji aka zo aka ɗauke shi yana magana ma ba sa jinsa ya ce yana ji aka tura masa kaya za a masa wanka yace aka masa wanka aka zo ra'ayi masa sallah aka kira bi mai masa sallah aka masa sallah aka sa da kafani aka sa shi a makara yace aka tafi da shi yana cewa fa nufa da na fa nufa lafiya lau yake yace amma ba sa bi lahi su'u ba sa sauraron abin da yake faɗa ba sa bi na ma kuta kuta yace har aka zo masa barka aka sa ni a cikin kabari nace ina ji ana rufe ni nace aka gama rufe ni ina jin takun tafiya takalmin su yace kamar da annabi ya faɗa yasma'u khatta misalihi wa qar'a misalihi akwai suna juyawa mala'iku suka zo ya zo ita mun rabbuka suka zauna da shi yace na sani na san amsar sai na rabbi rabbi amma na kasa ba da ma duniyarka na ce dini addini na addini na ce na ta ba da amsa wane annabinka yace nabi nabi yace wallahi zai iya bada da amsa ba suka ɗaga guduma yace suna kusa ne sai ne wani ihu a ce duk mafarki yake yace sai mata ta ta shigo tana lafiya wani wallahi sai a mafarki ya gwani na <laughs> eh, farko yake yace ihun da nan ke ta shi mutanen sun suka bi suna lafiya me ya faru me da damun ka yace wallahi ya zuwa sallah amma a ranar ne na zai alwalai na su da su dai ya tafi masallaci da wuri kafin ya zama yau yake ya ga ya ga kiyama tsanara ya ga ya ga mutuwa shi ne yake gaya wa limami din bayan an sallah ga abin da ya gani yake duk amma farki ya ga wannan sai yake cewa da shi wa'azi ne ya zo maka kuma dukkaninmu yadda ka bi wannan ɗin sai mun shiga wannan tafsir sai mun shiga wannan marhala yace wallahi haka ɗan adam yake tsintar kansa san da ya mutu yana jin mutanen gidan ana kuka ana ihu amma ba zai iya magana ba zai iya ba su amsa kuma ko yayi magana ko ba ta ji har zuwa kadarin har zuwa wannan tambaya yace abin ya tayar musu da hankali to dan adam dole ya mara ne zanta kuma da yadda muka faɗa din nan wallahi ko ta zo ta kanka kana ji za a rika cewa a ɗauko shi a wanke shi a yi kaza a yi kaza kana ji za a shigar da kai kabari ana so a toshe can can wurin da gidan a ƙaro ƙasa mai ɗauka ɓaɓɓiyar mai mai ta wurin a kanka wallahi ya ce da rurin da ta gaba ɗaya har yau in yake na mafarki ya ce ko da wasa baya ya sha'awar ya koma saɓon Allah a gona ya izin ne a zina ya nuka daga Allah ta baraka wa ta'ala Allah ma yana san da shirya to Allah ya ce wannan rana ni san su sun ajma'i gurin haduwa ce ni kafi ce azuma ina da shi ko ya zai zo ta Allah ya sake sassanta ta su ranar da maula kalmar maula tana da ma'ana da yawa a larabci tana ɗaukar ma'anar uban gida tana ɗaukar ma'anar yaron gida tana ɗaukar ma'anar masoyi tana ɗaukar ma'anar wato da ya ɗauki ma'anar hatta aboki shi sa ya ta ɗaukar ma'anar mutum shi sa na rasu maulana rasulullah kasance da Allah an ta maulana Allah kai ne mutum mu kai ne maulan mu kai ne masoyin mu kai ne wato maula mu Ba ka ba laifi ba ne a ce da Allah maula a ɗauki ma'ana daban a ce da annabin maula a ɗauki ma'anar mutuwa sannan mutumin da ya ɗanta ka ana cikin bauta ana ce mishi maula wanda aka ɗanta ana ce mishi maula domin abin da ya sa ne wannan bayanin ta ɗauki ma'ana wajen guda goma النبي يا أنت ان كلمة أكان سيدنا ألي وعند أبينا تكي دوتا فينا مطلوب باتا أكثر من أنر أكان ان النبي ان أنت نيدا كلمة أكثر من أنر واتو دزا أكوي كلمة ولاية أكوي ولاية ولاية ولاية ليه بندم ولاية هنالك الولاية هو لا يصل الله الحكم الا فله ليه بس ليه ده عن سورة الكهف هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير أكبر إذا تصير الولاية سيدا زيد أنا مثل واتو وان جزي زمان mai hawa mulki maka ce kuma walaya masoyi da kalmar daga walaya na fata an gani annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tura waɗansu sahabbai ciki har da sauri na ala matsayin jagoran su je yaman wani gari su karɓo jizya da zakar musulmi da kaza da kaza da kaza da kaza abu dai da yake da alaƙa da dukiya ta gwamnatin annabi sallallahu alaihi wasallam to kafin su na ali ya ce akwai wanda aka ga zuwa rantar da shi da ya je ya yi amfani da wani abu ya babbewa mutane wani abu a ciki kuma gaskiya ba da umarni annabi ya ba yana ganin ƙoƙarin kansa ne ya ɗan sa mutane ya ba su ɗan kayayyaki ya ba su hada bayi mata da aka samu yana ganin kuma annabi ne ya jagorantar da shi mai ba da wannan labarin shi ne ibn sufai da sai da nan abin ya so annabi ya turo shi to da ji daɗin wannan abin da muke mutum da ba da umarnin annabi ba ne to tsantsan su abubuwan da aka ba mu yace sai an zo ganin annabi sallallahu alaihi wasallam sunan sa Buraida ibn Qusay shi wanda yake ba da wannan labari yake da annabi da suka taho a sai ibn Ali ya dauka sai wannan abubuwa yace mun ji haushi yace musamman ni suna daga cikin da yake tsanin sayyidina Ali saboda wannan abin da ya mana a matsayinsa na ɗan adam a matsayina na ɗan adam na ji haushinsa bai kyauta mana ba mun samu rabo ya ƙwace mutum yana da annabi ne turai shi kuma annabi ba da umarni ba kuma annabi ya ce zai karɓo duk abin da aka fara sai ce mu da mu sai mun ga gani annabi in shi ta ba ku sai a ba ya ce ba wani zama tsana kamar sai na mun samu sabanin da shi sosai a hanya amma sai na ali ya share mu muka dai gani annabi sallallahu alaihi sai na ali ya ga abin da ya faru shi ne wani ne ya ce gaskiya a duniya ba wani mutum bin haushi yadda irin sai na ali ba na san shi ba na tsaune shi annabi bai ce komai ba saboda a daidai lokacin annabi ya shirya tsaf zai tafi aikin hajji ne tare da musulmi kuma shine amirul hajji hajjin sa na farko sai yi. ya da zara kan da wata wasu sutuna da wasu maganganu a kai sai ya bar magana a kan sai an dawo daga aikin hajji shi ka bi aikin hajji annabi ya tara ya iya aikin hajji da mutane sama da dubu ɗari a lokacin sahabbai sun zai wajen dubu ɗari lokacin ana ganin duniya ta haɗu mutum daidai ɗari anas ya ce duk inda ka duba gabar da yamma mutane ne zamun annabi hagun annabi zamun annabi mutum dubu ɗari a lokacin duniya ba su da musulmi ba su da sai duka musulmi sama da miliyan uku miliyan hudu akwai shekarar da miliyan shida ma suka tsaya harasa miliyan shida wannan ko dubu ɗari amma anas na cewa mutane ne baddal ba iya ganin ka saboda aka sai bayan an gama aikin hajji wanda duk za su tafi sun tafi na gabar na yamma duk sun tafi saura wanda annabi ya koyar da su hanyar madina wanda su ne wanda za su da annabi daga nan wanda za su goge su tafi kawai su tafi wanda ba za su kada ta madina ba su goge su tafi su yi sallama da annabi sallallahu alaihi wasallam an sai da annabi ya je wani guri da ake kira kadiru ham ko kadiru kulli wani kudin ne a wani daji da ake ta mishi kullu shi ne ake ce mishi gadiru kun gadiru kullu kudiddifin daji kullu ko dab da ƙauyen kullu ko annabi ya tsaya a wurin a lokacin tsakanin wannan gurin zuwa madina ba su wuce wasu ɗan kilomitoci ba na fata muna ganin sai annabi ya tsaya a gurin ya yaya da zango bayan da an yi abin da ba a an ci abinci an yi salloli an yi kaza sai ya ɗauko waccan kabila da ta faru ba ma matsalar ba ta shafi duniya ba ta shafi iya mutanen madina ne kuma mukamin iya wanda ya aika da matsalar da ke faruwa tsakanin sai na abu ba ta shafi duniya ba da ta shafi duniya a ina ya kamata ya tattauna kai eh a maka ko a nuna ko a arafa gurin da duniya ta haɗu a nan ya kamata ne magana amma bai yi ba har sai da ya zo wannan daji wanda kafin a je madina kuma mutanen da suke gurin iya wanda suka rage tare da annabi ne za su ƙara samu dina duk sauran sun zazzabe kowa ya tafi garin su da ƙauyen Lallai da matsalar ta shafi duniya da annabi zai tattauna ta ne a filin arafa inda duniya ta haɗu mutum sama da dubu ɗari su ne sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce sai wanda na gane masa maula ya amfani da kalmar maula sai wanda na gane masa masoyi in dai har zai so in dai har mutum yana so na to dole ya zai na. ne kanin nan dan uwana ne ni na rene shi a gidana tun yana shekara bakwai misali man kuntu maulahu aliyu maulahu duk wanda ya zo ne ka masoyi aliyu ma ka masoyi ne wato annabi yana so ne da bai gado ne da sai da na alaba bai gado ne da ba da sai da na alaba ko ba haka bane annabi ya gyara wannan matsala in ji Buraida ibn al-Husayn aka dawo gida akwai riwayar ma da take cewa duk da suna ta ba ta inganta ba annabi ya kara da cewa ai man kuntu maulahu fa alayhi maulahu allahumma walidun walahu annabi ya ji aiki Allah ka sai dun mai kansa ka kuma ki dun mai kansa wa adaman adahu na ta mun gani kaga duk annabi ya magani yasin kin da durai da yake masa da ɗaura ya ce sai na ji ina san sai da ali ina ƙaunarsa saboda magana da sai da ali a annabi yayi na ji na so shi na ƙaunace shi na ji wannan ki yi duk sai ka fi saboda annabi ya faɗa wannan shi ne kalmar da annabi ya amfani da ita ya amfani da kalmar mawuya a gurin malamai suka ce akwai fikihun da ba a koya a cikin wannan abin inda annabi yana nufin cewa duk wanda na zama masa abin ji sai da kafa ido rufa da buɗe ko na mutu sayidina ali zai ji ido rufa da buɗe kamar da yake bina da ba zai amfani da kalmar mauna mai ɗaukar ma'ana wajen guda goma a larabci ba wanda daga cikin ma'anarsa akwai wani kalmar soyayya ɗin na fata mun gani na biyu da annabi yana nufin cewa in na mutu wanda zai hau kujera ta ya ɗora a kan aiki na kuma zaɓi ne daga Allah shi ne sai na Ali da kamar da na faɗa a filin arfa zai faɗa ya gaya wa duniya wannan saƙon sai su ya ce suka ce wai wannan hadisin saƙo ne annabi ya faɗe shi wanda ke nuna in ya mutu sai na Ali ne zai hau kujerar shi shi sa wasu ke kiran hadisin hadisin kabiru ummi shi ya tabbatar wai da wilaya sai da na ali da jagorancin sa wai har suka tsara da cewa wai a ranar da annabi ya daga hannu ya daga hannu ali ya yace duk wanda na zama masa shugaba to ali ne shugabansa sai su na abubakar suka zo suka yi ta mubaya'a suka ce sun ji sun gani sun yadda sun yadda ali ne shugabansu ko bayan annabi ana ganewa suka ce haka aka yi sai yana gama wannan isar da wannan saƙo Allah ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau ne na cika addini na gare ku wa atmamtu alaykum ni'mati na cika ni'ima ta gare ku wato a ranar ne dama annabi ya ji yana shakkun ya faɗi wannan magana ya kasa saboda kudin munafikai irin su Abu Bakar da Umar da Usman ba a sani za su ce ba annabi yana shakkun ya faɗa saboda akwai ayar da suke mishi ya ayyuhar rasul ya kai manzo ballagna unzila ilayka min rabbika ka fa'itar da abin nan saƙon da aka ga maka daga ubangijin kan cewa sayyidina ali ne zai zama rasulu a bayanka ka isa annabi ya kasa faɗa yana jin na yin abu. a yin nan ta fa'al in faɗa ka faɗa ka a gaba ne a fasara shi a nake gaya muku ba amma ballasta na ba ka isa da manzancin Allah annabi yana shakkun abubakar da umar ya kasa gaya musu wai na rantse da Allah haka suke tafsirin waɗannan ayoyi sai Allah ya ce wallahi ya asubuka minan nas annabi in ma kana jin tsoron su bakar da umar ne Allah zai tsare ka da gare su ba abin da za su yi ma inna Allah la yahdi al-qawmal kafirin Allah zai shirye da mutane kafirai da haka bakar da umar duk kafirai ne ko Allah yake nufi da wannan aya Allah ya san ba za su ba za su mutu da imani ko da ka annabi ya daure ya kaɗan wai anan ne Allah ya saka da al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na suka muku addini na addini na ya suka duk ɗan shi'a ya yarda wannan ayar a ranar ta sauka kuma dalilin saukarta kenan yau mu sadir khummi sai ta kai ga hadisi na a cikin littattafan kuma na sunna sun rawaito amma abin da suka tashi min tawa su ne akwai hadisi sahihi cikin bukhari wanda wani da yahudu ya zo ya samu kai na umar yana khalifa ya ce ya amiral muslimin akwai wata aya a cikin littafin da mu yahudawa a cikin mu ta sauka da mu da na rana ta zama ranar idi saboda farin ciki kuma da sai wata aya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan kuma da sai mun na shanan da ta sauka ta sauka ne a ranar juma'a a filin arafa annabi ya gama wa'azi a filin arfa a ranar sassauta ba a gado da filin ta sauka ya ce mun ranar amma ba za mu riƙi ranar ta zama ranar idi ba ne saboda ba ta zo a addinin mu ba ba haka ake koyar da mu addini ni abin da muka ga dama ba to su kuma suka ce ta sauka ne a ranar gabiyu da kulli wanda annabi yake eh wanda wai ya rike sayyidina ali ya ce mun kunta maulahu fa hadha aliyu maulahu duk ɗan shi an yanzu da wannan hadisin ya ɗauka wani madogara ke gare shi mafaka ke gare shi sai ka ce to in har haka annabi ke nufi me yasa bai yi ta a maka ba bai yi ta a arafa ba bai yi ta a mina ba sai da duniya ta rabu sauran mutanen madina an kusan zuwa madina ya zo ya isar da wannan saƙon sun sauran yaya aka annabi da isar musu ba. na fata an gani to sa abubakar wajen sun yi mubara'a amma sai da annabi ya mutu hatsam sai suka manta da wannan hadisin suka juya wa wannan hadisin baya suka je suka taru a sakufa ko ne annabi ba a yi ba saboda ke Allah suka je suka zaɓa abubakar ya zama shugaba sai da na ali bai je gurin ba bai san an yi zaɓen ba duk a yadda ke faɗa don haka duk ɗan shi'a daga ranar tarihin musulunci ya fara sai ce maka duk sahabban na sun yi rida sun kwace mulki daga hannun ahalul baiti abubakar ya hau haka yi kaji sun ce azalimin farko awwalin abubakar kenan sani ai sani umar kenan sani tufan usman da ka zanta Allah ya tsine wa awwalin da sani da salisu amma ban da rabi'u <laughs> sai Allah ya sauke Allah ka rawa mu da fitina ka sa mu da duniya lafiya wallahi wallahi wannan shine tarihin shi ya haka ba abin mamaki bane dan kaga ana a Abubakar da Umar da su Hafsa da Aisha wannan shine abin da suka dasa duniyar tarihin musulunci akai mutane suka dauka gaske ne an kunta maula fa aliyu maulahu da ku fahimci kalmar maula tana nufin masoyi tana nufin mai intawa tana nufin wanda aka yanta ba shi sa min Allah yake yauma la yughni mawlan an mawlan shay'a ba na sa musu ranar da wani mutuwi duk wani mai ƙaunar ka ba abin da zai na maka Aya tsina na wani mutuwi ko an mawlan shay'a ma'ana daidai take da wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha adlu wa la tanfa'uha shafa'a wa la hum daidai take da ranar da Allah ke cewa innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawma ad-din sai ne wa ma hum anha بجائزه وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين فيتبين لا تنفع النفس لا تملك نفس عن لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ba wata rai da za ta mallaka wa wata rai komai ranar kiyama wallahi inda Allah karfe ba ba annabi ta rike ba ba wani mutum da zai tsona na maka wani abu duk duniya in Allah ba sayyidina zainul abidin ali ibn al-husayn tattaba kullun annabi kenan an gidan sayyidina husayn wani ya ganka a gindinka aba yana ta kuka yana Allah asuwarka kawai nake nema Allah ka suturta ni ranar kiyama karka sanya ta ni yake kai ba kai ne yanzu kan annabi da yake yanzu kan annabi to ai ku kakan ku ma ranar kiyama ya ishe yake ceton kakan ku ma zai yi abu da nemi na wannan kukan yace kai ka san iyamin ko ka san me Allah ya ce ai da mu fi khasisuri ala an saba bainahum yawm idin ala yatasaalu da gara an busa kaho ranar kiyama babu wani relationship sai ta daɗe ranar kiyama la an saba bainahum yawm idin wala yatasaalu ba mu tambayar wani saboda ko kai ɗa ne ga annabi in ba aiki ba ko kai jika ne ga annabi in ba ka ba Allah ba wallahi annabi ba zai tsina na maka komai ba ubangiji yana son kowa ya zo da aikin sa ne daga nan rahamar Allah sai ta shafi kowa amma ka gudure wa Allah ba kai aiki ba ka ce ni ɗan kwan annabi ne ni jikan annabi ne sai na gafansa ina abu lahab ina abu talib da annabi zai tsina na musu wani abu da ya tsina na musu amma ba su mutu da imani haka annabi ya tara mutane ya fatima ya gani wani ya kira su ɗaya bayan ɗaya har ya zo kan fasu ne ya faɗi musu binta muhammad salimin nuna ne mati cikin dukiya ta da muke da shi roƙi da abin da kike so in ba shi. amma ranar kiyama la uzuri an ke min Allah shay'a wallahi ba abin da zan tsina na miki sai abin da kika zo da shi to duk in ka bi maganar mutum yana ai sai wani zai min kaza wani zai min kaza duk ka zo ne daga san banza kawai mutum ya zauna bai aikin komai zai rika Allah ya samu albarkacin wani ai tun da kana son wani shi ke kenan wallahi yau ma la yuzli maulan an maulan shi kai da sai kai aiki dole sai kai aiki sai rahmar Allah ta da dace ka walahu min sarun illa man rahim Allah sai wanda Allah ya ji kai wanda Allah ya tsotsa yawa to sai rahmar Allah ta da ku innahu huwal azizur rahim lalle Allah mabuwayi ne من يدين اي تبارك وتعالى نعم إن شجرة الزقوم وعام الأثيم كالمهل يغني في البطون كظل الحميم نعم. تبشيها الله يتي تخرج من أصل الجحيم ألقها كأنه رؤوس الشياطين خودان تفوت خودان تتكي فترة عيدة كسان كاونا شيئانا أموتان لا تلك السنتا أموتان لا تلك الشاك ذات لما كمان لكتية دلما أقول لك ذات سنة كريا أقول لك ما في أن نركا تكمل دلما ذات لك فنفع خود صابر عذاب والإياذ بالله lallai sagaratu zakum Allah ya ce ta'amul asil abinci ne na mai laifi ne shine sina mai sako mai saba Allah daga isin ta'amul asil abincin mai laifi ne abincin mai laifi ne kalmun hudu yadda ka san dalma an narka ta ya gani tana boilin tana kusa wato filbutun can kuma yace tazali ka zaliyil hamid yadda ka san ruwan nan ka zaliyil hamid tazali ya su da to a ciki ma ta farfata yake ina sha ka zaliyil hamid kamar fasar ruwan zafi boiling water wanda ake narkar da shi haka za ka rika jin abincin na tafasa shi dai la yusminu ala yughni min ju'i ba zai ba zai wadatar ba daga yunwa ba zai maganin yunwa ba la yusmin ba zai sa kiba ba idan an ci ba zai sa ciki ya dabo ba saboda an ci wala yughni min ju'i ko baya hana jin yunwa ba zai wadatar daga jin yunwa ba sai Allah ya ce khuzuhu ku kamo shi ku sake kamo shi fa'tiluhu ila sawa'il jahim ku sake zira shi ku jefa shi can tsakiyar jahim gefe gefe da isa ba in mace busau tsara su yi sannan saman kansa a rika malala a rika zuba Yin azabin hamil wata irin wuta mai tsananin ruwan zafi hamil ana zuba wa sabbi da tori ana kwararawa a ce zuk eh, ɗanɗani wutar ɗanɗana ta bi in naka an tal'azuzul faru wai sai ta fi ƙarfin kowa ko kai na burayi ne a duniya kai ne girma ne kai ran kai rada ne kai kare ne ana girmama ta ana kaza to yau ɗanɗani inna haza ma kuntum bihi tamtarun wannan shi shine abin da kuke dawo ta kuna ta kokonto kuna da shakku a kai ba ko da za ta zo ba. wannan shi ne tana tanadin da ubangiji ya wa ɗan wuta ubangiji Allah ka tsare mu na'am إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين إن المتقين كذا كما سقران الله ما سبب دوفتين الله في مقام أمين سنا وني متعي سنا وني مقام أمين تكي سنا غرم وني غرم زما بأمانة من زمن لا فيها آمين sai Allah ya daura bayan ya yi ijimali ya yi tafsiri sharhi da kansa ya yi kamen da kansa ya ce fi jannatin wa uyun cikin aljannoni take ciki wa uyun da ma'ukugar mare mare ruwa daban-daban na zuma na kaza na kaza na kaza wa uyun yalbatuna min sundusin kuma suna saka tufafi yalbatuna suna saka daga tufafi sundus wa istabara sundus ma zazza ma zazza ko ma zalita min al-dibab wal hariri wa istabarat ma raqqa kide akwai dibab akwai silik akwai al-hariri mai kauri akwai kuma marar kauri shara-shara shine kundus da istabarat kundus mai kauri istabarat mai laushin mai shara-shara duk wanda suke so Allah ya ce suna sawa idan sai alharir ko idan sai dubas shine duk wani kaya silik mai sarki, mai shifin kuma mai laushi wannan tufafin yan aljanna a irin naku bane da ɗan duniya <laughs> sau da haka ko a lahira sai ka ga tufafin gaban yake sai da su da istabara shine mai sauri da mai da mai shara-shara sai sa Allah ya hana shi a nan duniya yace sai an je lahira annabi yace na ku ne a lahira mutaqabilun kuma suna fuskantar juna yan aljanna ana communication da juna suna suna taqabuli suna interview da juna mutaqabilun suna masu fuskantar juna duk wanda kake so kai magana da shi za ka yi kana ka komai na su tap tap bayan wannan kazalika wa zawwajnahum bi hurin haka nan kuma mun auren musu da hurin ɗin hur hin hur hin matan aljanna ne amma wasu ka ce ba wasu ne su wani dan wani ya horin in e, matan horin in e, ta ne horin in e? masu fararen ido da farin jiki da manyan idanuwa wannan sifa ce ta kyau ga mata idan fare kai kuma ga sun da da dai ce fihin na kafira su tsarki lam ya tsari su hunna insun qablahum wala jan ga da sunya ba ta iya kuma kula idan Allah yake kafira su tsarki in sun kalle su sai su sun da su alama ce ta kunya da mutunci kafira su tsarki in ka gama ta tana ma ido ba da irin an shiga cikin maza wai kallabi tsakanin raguna ita ba ta sunan uban kowa wani ta kula ma ido ta kalle ka matar kirki ba ta haka Allah yake kafira ta tsarki <clears throat> ba su manyan idanu amma ba sa kula ido idan su kasa kasa yake kafira ta tsarki ba na tsarki yanayin kallon kasa kasa yake sun yi kasa da shi to Allah ta mun aure muku da hurin din mata masu farin ido masu ini masu manyan idanuwa masu farin ido da jiki من الحوت يدعون فيها يدعون فيها بكل فاكهة آمنة ومن يدعون فيها هنا كرا الجنة دكتك من أن بسكي سوك الله إذا أقامك أقول كذا كما عندما يسي أقاو أقامك أقول فريق إيه كذا يدعون فيها بكل فاكهة دي. wannan amini da suna cikin mutuwa da kwanciyar hankali na cewa ba za su mutu ba kuma ba za su fita daga ciki ba shi ne ƙarshen amana amini na لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم لا يذوقون فيها الموت بعضات أن يموتوا وبأفكي illa mautatar ula sai wadda aka yi ta farko a gidan duniya wa waqahu azabal jahim Allah ya riga ya tsare su azabar wutar jahim ba su ba azabar jahim ha qulan min rabbik zalika huwa al-ayyul azim qulan min rabbik wannan alala ce bonus ne falala ce daga ubangijinka ذلك هو الفوز العظيم الله يغني يوني شيني رفون الجرمة وانا الفوز المبين الفوز العظيم الفوز الكبير ذلك هو الفوز الكبير ذلك هو الفضل الكبير ذلك هو الفوز العظيم كل شيء فشيني رفون الجرمة الله كداك نعم فإنما لك يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فإنما يسرناه بلسانك ومن يجيك كذا يأبن ليسا ومن القرآن من هوليش من صوت يمتشي ديارنك شيني بلسانك أي بلغتك إنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لذة ديارنك متسوت ومتشي دلارنك ولسانك لعلهم يتذكرون لعل كولا سكسن سكسن ما سكناني سكسن ما سكنا ألا سجاني من كتنش نعم فارتقب إنهم على فارتقب ألا يتجرى دعا ومن يوك السيكة قيدة إنهم مرتقبون فما ما سجراني فما سنا جرى سجاني في يبايا الله تعالى يسامو جاسي za mu tsaya nan insha Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad